أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى الدين باهك يا مسلمي السلام عليكم wannan marici na laraba ya yi daidai da yau hudu ga watan hudu watan rabi'u sani na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka koma shi madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da tara ga watan uku na bature na shekarun haihuwa na isa shekara dubu biyu da sha ɗaya ibrahim ko ba ta yake ba muna cikin darasin wannan littafi na sharhin usul sunna na imam ahmad bin hanbal kuma sharhin shakrabi a wannan garaji ta alisarisu Salisu sai je a gabacin gidan koko a birnin Maradi. daga cikin darussan da ake gabatar da su ga malaman gundumomin jihar Maradi. Wannan darasi ne yau shine darasi na bakwai insha Allah. Ai kuna rubuta ko? To nan mun kwana ne akan wato magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idanun shi koko da zuciyar shi ya ga Allah. Ko kuma bai gan shi ba kwata-kwata. Sai aka samu hadisi mai rauni cewa Abdullahi da Abu ya ce manzon Allah ya ga Allah. Amma mawkufi ne ko mai rauni. sannan sai aka samu wani hadisi ingantacce cewa ya gan shi da zuci amma an ƙayyade cewa da zuci in kun tuna ko sai aka samu shi manzon Allah karan kanshi an tambaye shi ya ga Allah ya ce ai haske ne ya za ya gane shi kenan ta hanyar haka sai ga ba ma saɓani cikin abu to cikon bayani sai malam shakrabi ya ci gaba da cewa idan ma fihi khilafun bainas sahaba kenan cikin wannan ba saɓani tsakanin sahabbai fa ahlul ahwa'i allazina yurawwijuna al-khilafati fil usuli wal aqaidi yaquluna was-sahabatu ikhtalafu fil aqaid yace yan san zuciya yan bid'a suna kokarin sa kwaljini da jawo hankalin mutane zuwa ga mas'alar cewa akwai saɓani an samu saɓani game da usulu game da aƙida tsakanin sahabbai suna cewa sahabbai sun yi saɓani akan aƙida haza kazabun yace wannan ƙarya ce makhtalafu sabai ba su yi sabani ba yace aishatu kanat tanfir ru'yata aisha ta kasance tana kore cewa manzo Allah ya ga Allah bil basari da ganin idanu ne take korewa wa ibn abbas shi ko abdullahi da abbas ma asbata ru'yata bil basari bai tabbatar da cewa manzo Allah ya ga Allah da ganin ido ba a'a asbata ru'yata bil fuadi yana tabbatar da ganin manzo Allah ya ga Allah da zuci ainihin khilaf ina sabani yake nan wurin ma fi babu sabani cikin wannan arabtu yace to kun gane wannan eh mun gane yace to kuma bayanin wa yakatumul kalama imam Ahmad na cike bayani cewa ala hadhihi bisa ga wannan matsala ya kuli yana cewa wal hadithu indana ala zahiri hadisi wurin yana akan zahirin shi kenan kada yi fahamu minhu za a fahimta daga bayanin shi annahu yura lalle za a ga cewa annar rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi ainihi bina'an ala hadith ibn abbas kenan za a dauka cewa manzo Allah ya ga Allah da idan shi in an gini bisa ga maganar hadisi abdullahi da abbas ko yace wa kad arabtum anna hadith ibn abbas kuma ka kun sani hakika hadisi abdullahi da abbas ma za fihi min al-kalam kun san abin da ke cikin shi na magana wa annahu ma yartaki ila darajati sihha shi bai kai ga darajar inganci ba kenan mai launi ne wa qad la yartaqi ila darajatil hasan kai bai kai ma daraja hasan ina hadisi ne da ifi kenan saboda haka imam Muhammad ya gama ya kawo in bisa shine ya kawo hujja to wannan hujja rusasshiya ce thumma shakrabi yace sannan innahu muqayyad bil hadisi sahih sannan da ma zai inganta to zai zan abin kayyadewa da hadisi ingantacci. wanda yace a'a da zuci ne ya ganshi ko fa malu. kalamuhu al-mutlaq sai a ɗauki magana shi da yayi mutlaqa ala taqyidi bisa ga qayyadaddan kenan wancan hadisi mawqufi mai rauni da yace ya ga Allah din to za a ɗauke shi a ƙayyadar a kan hadisi wanga ingantacce ruwa muslim da ya ce a'a da zuciya gan shi. Kun gane ko? Mala ya ce barakallahu fikum. Mala ya mu ma'adda. Ya ce wata kunin natijatu sai sakamako ya hito annahu la khilafa fil qadiyyati bayna sahaba kenan sai zan kenan babu sabani cikin wagga mas'ala tsakanin sahabbai ai mun fahimci abin da kyau ko yace ammal mutaakhiruna amman cikin malamai da suka biyo baya an samu ba'duhum wani sashi nasu ta'assara bi kalami ahmad ya tasirantu da magana imamu ahmad da ya gina ta bisa ga wancan hadisi mai rauni wa zanna annahu yaqulu sai yayi zaton lalle shi yana cewa anna muhammadan ra'a rabbahu bi ainihi sai zaton imam ahmad ya tabbatar ba kaidi ne cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji shi da idanun ne wa fahamuhu hadha kada shakrabi yace fahimta wannan malami da yayi bisa ga magana imam ahmad kuskure ce yace iz inna ahmad kana eh yuqayyidu imam ahmad ya kasance yana kayyade wannan magana da cewa ganin zuci to shikenan wannan fakar ta kare sai wani usuli daban shi ne al'imani bil mizani yawmal qiyama imani da cewa za a auna ayyukan bayi mizani Allah ya ambace su cikin alqur'ani mai girma yana daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'a imani da wato sikeli na awan ayyukan bayi wa nada'u wa nada'u mawazin al-qist li yawm al-qiyamah Imam Ahmad ya ce daga cikin usulu na sunna akwai wal imanu bil mizan yawmal qiyamati yin imani mi kauya da yarda cewa akwai abin au Allah ya yi mizan na auna ayyukan bayi gobe kiyama aya suratul araf ta ce wal wazn yawma idhin al haqq ran nan au gaskiya ne za a yi shi suratul anbiya ta ambata Allah zai aza ma'aunan ayyukan bayi mizan kamar yadda na karanta da su to kuma suratul qari'a ma tana nuna haka nan fa amma man saqulat mawazinuhu ko wa amma man khaffat mawazinuhu kaga za a yi auki yace kama ja'a kamar yadda zance ya zo cikin hadisai ingantattu yuzanul abd yawmal qiyama za a auna shi karan kanshi shi bawa gobe kiyama sai a samu wani bawan fala ya janaha ba'udatu wani in an auna shi gashi son shirin ƙato da girma ga jiki amma auna shi bai kai nauyin hikin saba'in ba saboda ba aiki na gari tare da shi aikin shi na gari dan kadan ne kenan bayan an auna takardun ayyuka kuma a auna ayyuka kuma a auna masu ayyukan dan dai min diddigi wannan hadisi da ya wannan magana hadisi ne da Imam Bukhari ya kawo cikin kitabin tafsiri babu ula'ika lazina kafaru bi ayati rabbihim suratul kafir sannan muslim ya kawo shi wato a cikin sahihu na shi ma kitabu sifatul qiyama wal jannati wan nar to sai mu ci gaba malam ya ci gaba da cewa yuta bir rajul al azim as za a zo da mutum mai girma mai kiba in an auna shi suke ne fala yazinu inda Allah janaha ba zai kai nauyin hihikan sauro ba a wurin Allah in an zuwa an auna shi amma munan wurin mu mutane duniya dan karan nauyi gare shi in mun kalle shi san shirin katu kuma yana da nauyi in ka dauke amma in an je wajen Allah wurin awo saboda ba a yi kan kwarai tare da shi da an aza sun sabaran banza ne fihi dalilin malam yace cikin wannan akwai dalili akwai hujja ala annal ashkasa cewa su mutane tabbas yuzanuna auna su za a yi sai an aza su san sikeli amma malmala aza su sikeli wa warada fi hadisin sabitin kuma ya zo cikin wani hadisi tabbatacce annabi mas'udin lalle abdullahi dan mas'ud irtaqa ala shajaratin ala shajaratil araki ya hau iccenya wadda ake tuna santa na asawaki ita da ake asawaki da ita wa kana daqiqas saqaini ya kasance yana da kananan kwabrurruka guda biyu nashi ta'ajjabu min dikkati saqaihi sai sahabbai suka yi mamakin irin ƙananan kwabrin da Allah ya bashi فقال daga nan sai annabi الله alaihi wasallam ya basu su amsa da تعجبوا من ta'ajjabu ساقيه كر كوي kar ku yi mamakin غدا بي shi guda biyu الميزان من جبل احد mizani ku sani gobe kiyama in aka aza su cikin mizani su ne mahiya nauyi bisa ga dutsen uhud wanda ya je aikin hajji ya je madina ya ga dutsen uhud ya ga irin girma ne ya ga irin a ce abu zai hin shi nauyi to dole zai san abin to nan abin da ke hujja ciki mahallin shahid kenan manzo Allah ya ambaci za a auna mutane kenan tunda an ambaci auna kawai Abdullahi da Mas'ud kenan malam na hujja da shi cewa su ma mutanen za a auna su kuma na hujja da cewa kenan abin au gaskiya ne za a auna to wannan hadisin idan ma ko mai takiki kasa yace musulmi Ahmad za a dibi a same shi wanda ke tare da ta Ahmad Shakir musulun abdullahi الله mas'ud مسعود eh, abdullahi عبد mas'ud بن a ذا عديدي haka dibi musulun abdullahi الله mas'ud da yake yayi shi ne akan kowane sahabi in ya kama kawo hadisan sai ya sannan kuma ya sa sunan wani sahabi ya ta kawo hadisan shi ya kare to musulun na abdullahi dan mas'ud yace hadisi lamba wato eh, dubu uku da ɗari tara da tara da ɗaya قال أحمد شاكر أحمد da يتي سناده صحيح سناده حديث يوم بين الدتين to sai mu koma cikin matan misali shakrabi ya ci gaba da cewa hada wannan hadisin shi ma dalilin ga littafin wannan hadisin shi ma dalilin dalili ne ala annal ashakata yuzanuna bisa ga cewa lalle mutane auna su za a yi su kuma karan kansu wa ammal amal amma su ayyukan mutane da suka aikata fala khilafa fiha wannan babu sabani tsakanin malamai za a auna su annaha tuzanuna tabbas su ayyuka za a auna su amma wannan eh, eh, malam da ya ce babu saɓani tsakanin mutane ahlus sunna amma masu inkarin mizani ai kaga babu su ciki Mota zilawa da jahamawa masu inkarin mizani to kuma banda wannan ma mu ƙara cikowa wa yuzanu suhuful amali kama fi hadisi sahib da ko za a auna su kansu takardun ayyukan kamar yadda ya zo cikin hadisin mai bid'a wanda zan tarda bayanin shi gaban insha Allah sai shakrabi yace al mu'tazila wal jahamiyyah wa ahli dalal yankiruna al mizan al masus mu'tazilawa da jahamiyya da duk wasu ‘yan bata, ‘yan ƙungiyar bata, ‘yan aƙidar bata suna inkarin mizani wanda za a yi buɗe ido a gani ko a iya tabawa Suna inkarin su suna ganin ba shi ne mizani ba. raddul wazana al'adala sun mai da wazan hawan da za a yi kawai adalci ne Allah zai shi ne mizanin adalci kawai bala yace haza qaul mu'tazila wal jahmiya wannan ita ce maganar mu'tazilawa ita ce maganar jahmawa wa man wa wafaqahum min ahli dalal da duk wanda ya goya musu baya daga cikin yan kawaga fata. yankiruna al mizana suna inkarin mizani da su yarda da shi ba wal mizanu malam ya ci gaba da sanar da mu cewa shi mizani lahu ni. tahi guda biyu gare shi tuzan fihi mal Cikinsu ake auna ayyukan bayi a haza aiki na laihi wannan tahi a haza aiki na kwarai ga wancan tahi na sikili kamar sikili namu na duniya wa hazi min al adilla bana yace wannan suna daga cikin dalilai hadisi sijalat hadisi na wannan takardu rubutacci allati yati yani yukhbiruhu Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah zai ba zai ba bawa labari da su tabaraka wa ta'ala wa ya'ridu alaihi amalahu ya gitto mu ba wasu wanda za a zawa da shi ya gitto mu ba su wato wannan takardu ya gitto mishi amalahu ayyukan shi fa idza biha sai ya zan wato takardun da ke dauke da wannan ayyuka na bawa fi tisi'atin wa tisi'ina sijilla takarda gomiya tara da tara tamla'u ma bayna sama'i wal ardi takardun sun cika sassanin sama da ƙasa don yawansu da faɗinsu. Wani hadisi sai ce takardun bakin iyakar ganin mutum, sun mayu sannan sai a ce ma mutumin, hallaka amalin ko kana da wani aiki na ƙwarai kai wurinka, hallaka min khairin akwai wani aikin alheri wurinka, hallaka min amalin fa ya la ya rabbi, ya ce ba ni da sauran wani abu ya wani wata ruwaya ce mishi aka yi kana da wani uzurin da zaka kare kanka ya ce a'a ba da shi bai kulu sai Allah ya ce mishi ballaka na hasanatu ya akwai wata hasana ka guda a wurin mu wala zalimu rabbuka ahada ubangijin ka bai zalunta kowa fa tu da ula ilaha illa Allah fi kifatin kenan bai da wani aikin lada sai ayyukan laifi ko kun lura ayyukan laifi ne kawai aka zo da takardu cike da ayyukan laifi to da kawai aikin shi na tauhidi riko da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai kana da wata hasanar ka guda sai kawo la ilaha illallah a zafi kiffatan cikin tahi guda na na mizani wa tudau hadhihi sijilat at-tis'atu wat-tis'una wannan takardu takarda ta 79 at-tis'atu wat-tis'una sijillan wanda ke rubuce takarda ta da tara, sai a aza su fi kiffatan cikin tahi guda fatar rajjaha bihi ma la ilaha illallah sai wannan aiki na shi la ilaha illallah sai rinjayi wa'ancan takardu duka li'annahu la yasqulu ma'a ismillahi shay'un dan babu wani abu da zai zan yana da nauyi ya rinjayi sunan Allah kenan aikin tauhidi da ya tsare yau shi zai ceton shi mun gane ko wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan nashi kitabul iman babu ma ja a fi man yamutu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wannan babu hadisi mai rakami mai lamba eh, dubu biyu da da talatin 2639 sannan sunan ibn maja ya hitar da shi kitabuz zuhud babu ma yurja min rahmatillahi yawmul qiyama a wannan baba qala shaykh al-albani sahih nasruddin albani yace hadisi ne inda ne shikenan ash-shahid shakrabi yace abinda za mu halal shahid da shi cikin wanga hadisi anna al-mizana thabitun fil kitabi was sunnati kenan shi mizani abin awan ayyukan bayi gobe kiyama ya tabbata da dalilai cikin littafin Allah da karantarwar manzo sallallahu alaihi a cikin Qur'ani gashi ya gashi dan cikin hadisi mun karanta ko a cikin Qur'ani ya zo wa mawazin al-qista li yawm al fala tuzlam nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin suratul yi. aya ta bakwai. wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun suratul araf aya ta 103 فأما من ثقلت موازينه فأولئك في فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية سورة القارئة آية تشد tara. Mun gane قال يقول يوكينا wato Allah tabaraka wataala a suratul anbiya yace wa nadar wa nada'ul mawazin al-qist al qiyamah za mu azama aunai na adalci domin tsayuwar kiyama domin yinin kiyama fala tuzlam nafsun shay'a ba ran da za a zalunta da wani abu wa in kana mithqala habatin min kardilin daidai da kwayar tsintsiya na aikin ka na lada to a taina biya za mu zo muka dashi ba za a zalunta ka ba wa kafa bina hasbina ma dalladan mun isa mu zan masu lissafi suratul anbiya wa man khaffat mawazinuhu wani wuri Allah ta'ala ya ce duk wanda ma'aunan shi suka yi sassabce ba da ayyukan lada da yawa fa ulaika allazina khasiru anfusahum wannan sune za su asara kawunan su fi jahannama khaliduna za a zan wato tababu cikin jahannama za ma su asara cikin jahannama za su asara kawunan su za su zama su dawoma kuma a jahannama suratul a'raf amma man saqalat mawazinuhu amma wanda ma'aunan shi ma'aunan shi suka yi nauyi da aikin kwarai wa fi ishatir radiya wannan rayuwar shi cikin yana cikin rayuwa mai dadi yardaddiya a wurin Allah wa amma man khaffat mawazin wa ma wanda ma'aunan shi suka sassarce ba aikin lada mai yawa ciki ba ummuhu hawiya huwa shi hawiya ce suna ne na wuta suratul qari'a kaga wannan duka ya nuna kenan za a yi ayyuka za a yi awon ayyukan bai sai malam yace wa ma'al asbi tare da abun bakin ciki sai da kutub wannan malami sai da kutub wallahi malam ya rance ya ce yana rantsuwa da Allah yankiril mizana a cikin littattafan shi yana inkarin wanga mizani da inkir ru'yat Allah yana inkarin ganin Allah a gobe kiyama wa sara al jahmiyyati wa al mu'tazila ya tahi ya bi waga jahamawa da mu'tazilawa ya kama irin hanyar su fi kafirin min al cikin mas'aloli masu yawa na aqida zaka same shi tare da su cikin tawagar sai cikin garken su yake bala yace wallahi hadha hasil yace wallahi wanga abin tabbatacce ne da ko jina ambata muku wa nahnu naqulu hadha bala yace muna maimaita fadin wannan ne li alla yakhuda unasun bi kutubi hadha rajul dan kar a yaudari wasu mutane da littattafan wanga mutuna wani mutum ne yake nuni kai sai da kutub ka a rudu mutane da littattafan shi fa innaha wallahi mali'atun bid dalalati yace wallahi littafan shi cike suke da bata ya ikhwa ya ku yan uwa ku sani wallahi fi usasil usasi wa usulil usuli sai da kutub ya takabbatu wa daya wa kafirin min shababi sai dayyuna bisabu taqdisihum lahu yace da yawa cikin wato usul sai da kutub cikin usasin fandasan fandasan a ce duk ginshiki da za a wani ginshiki bisa shi duk wani asali da za a ɗora wani asali bisa shi na aƙida to za ka samu da kutub yana faɗuwa yana tashi cikin abin da bai dace da aƙida ahlus sunna ba ce da yawa yakan tozartar da lokacin shi ya saki mazhaban ahlus sunna ce to da yawa kuma akan samu mini shabab daga cikin matasa sai dai yu'ulu suna bata lokacinsu su bisai ta qadisuhum lahu ta hanyar tsarkake neman sai sun tsarkake sai da kutub wa in zarihim lahu ghayr manzilatihi da neman sai sun haza shi masabkin da matsayin da ba nashi ba fala tajri lil mu'taziliyya wal jahmiyya fi bid'ati ba za ka samu wani ba mu'tazili ba ko wani ba jahmi ba ba za ka same shi cikin wata bid'a ba illa hum fiha ba ce sai sai kutub yayi tarewa da su cikin wannan wannan bid'a wajallaha lahum yanzu shi zai ƙara bayyana musu hanya wannan batan ba wa waddaha shi zai ƙara waye musu kai bisanta mal asad tare da abin bakin ciki fa huwa al mizana wal arsha yana inkarin mizani yana inkarin al arshin Allah wa ashiya'an kathiratan ba eh, zakin wallahi abin bakin ciki wallahi abubuwa da yawa na aqida yake inkarin su shine malam kenan kuma wasu matasa sun rike littafan shi kuma suna makare shi dazu hadisi wance ne da muka karanta wanda muka yi takharijin shi kasa mun raga magana ibn hibban ko shi ma ibn hibban ce eh, eh, a ba mu kawo gari shi kasa mun eh. lamba ta biyu wani hadisi ne makaranta ba ko muka kasan kai a a yawa ketara muka yi wa kada warada fi hadisin law wudi atis samawati sabi ko kun tana wannan hadisi mun ke dirge shi cikin dalilai na sunna masu nuna akwai mizani gobe kiyama hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lawudi atis samawati as-saba da za a aza sammai bakwai wa man fihinna da duk wanda ke cikin su wal ardina as-saba da kasai bakwai wa man fihinna dudu da duk wanda ke cikin su da za a aza su fi kifatin cikin tahin mizani guda tahin sikeli guda wa la ilaha illallah fi kifatin ita kuma la ilaha illallah ita kadai cikin tahi guda la malat bihin la ilaha illallahu da sai la ilaha illallah ta riga su to wannan shine bamu karanta ba to shine nan takarijin shi kasa ni na ga wannan takarijin bamu karanta shi yace shi ma wannan wato masanin na Imam Ahmad ta haƙiƙin Ahmad Shakir masanin na Abdullah bin Amr kenan wato hadisi mai lamba wato dubu shida da ɗari biyar da tamanin da uku قال احمد الشاكر اسناده سيئ shi ma Ahmad Shakir yace da shi ingantacce ne to wancan Nasiruddin Albani yace ingantacce ne ko shine da zanace Ahmad Shakir yace ingantacce ne a wancan na sama shine Albani ya inganta isnadin shi wanga kuma shine Ahmad Shakir ya inganta abin nan shi mun gane ko to wancan na sama ba mu ambace Ibn Majah ba ko ketar kiya muka yi da muka sai muka zo muna ambata Ahmad Shakir wancan na sama ibn majah ya tarji kitab az-zuhri babu ma yurja min rahmatillah yawm al-qiyamah sai muka ci hadisi mai lamba yawa sai muka komo nan ga na kasa mun karanta shi da to shikenan sai nan wanga na kasa sai ce ibn majah ya hitar da shi a cikin sunan nashi eh, ibn ibn ya hitar da shi sannan hakim ya hitar da shi kuma hakim ya sahaha shi kuma eh, zahabi ya mai muwafaka ya ce eh haka ne sannan shi hafiz bin fatahi hafiz ibn hajar al asqalani sai ce Sa'i ya tarda da shi cikin sunan nashi bi sanadin sahihi to shikenan saboda takarijin wancan ne mun yau tara. to ya aka yana mu duka muka yi tara ko bacci kuke yi ni ido na sun ketare ku kuma dukan ku idan ku suka ketare mu duka mun yi ketara <laughs> a ba ku ta ga sharhin <laughs> yau adada aka dan ku ga anan cikin matani na yi ketara ko <laughs> sai mu ci gaba malam yace wal iman bil mizan yawmal qiyamati kama ja yace imam ahmad yace daga cikin usulin sunna akwai imani da mizani cewa akwai abin awo gobe kiyamar za a auna ayyukan bayi kamar yadda ya zo cikin sunna yace al mu'tazila wal jahmiyya wa ahlud dalali wal batiniyya yunkiruna hadhihi al ashya yace to mu'tazilawa da jahamawa da dukkan tawogogin batacin mutane masu batacciyar aƙida da baɗinawa masu takamar ilimin yin yinkiru na da ashiya suna inkarin wannan abubuwan na aƙida Wani imani bi? imam Ahmad ya ce wajibi ne imani da mizani wata sadiku bihi da gaskata shi wal iradu an marar da zalika da kawai da kai ga dukkan mutunan da ya yi watsi da wannan magana ka kawai da kai da gare shi wa tarku mujarilati da barin jayayya da shi wanda dai kawai da kai ga wannan magana ka kawai da kai ga wannan zance to ka yi watsi da zancen shi kakkai kuma majadala da shi Allah ya ce araftum ma yuqalu fil majadala kun san abin da makarantu baya wajen majadala da inda ka gabata da wani amfani to karka yi wannan fakarar ta kare sai lahi li ibadihi yawmal qiyamah Allah zai magana da bayan shi gobe kiyama aqida ahli sunna wal jamaa mun karanto wani abu daga ciki aikin can baya sai karabi ya ce imam ahmad ya karantar da mu ga fakara ya ce yana daga cikin usulin sunna wa anna allaha ta'ala ya kalli kallimul ibada yawmal qiyamati lalle allah ta'ala zai magana da bayi gobe kiyama laisa bainahum wa hutar tarjumanu babu wani mai fassara tsakanin shi da mutanen wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wajibi ne imani da haka da kuma gaskatawa sai shakrabi ce to ga sharhi Ya ce, ma minkum min ahadin illa sai kallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu wani mutum cikin ku hadisi ya zo babu wani mutum cikin ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai Allah ya yi magana da shi sai Ubangiji shi yi magana da shi ba tare da akwai mai fassara tsakanin su ba ba mai tarjuma ba mai fassarawa wannan hadisin kuma Imam Bukhari ya hitar da shi cikin kitabar riqaq babu man nuqishal hisaba uzziba wannan babu. muslim ya hitar da shi cikin kitabar Zakat. babul bahfi babul hafi ala sadaqati wala bi shi tamarata wannan baba to shikenan to kaji wannan na nuna Allah zai magana da kai wa sami'tum yunadi ar-rabb za ku jin wato hadisi ya zo ubangiji zai tsora kira kuma aya ta zo ubangiji zai kira gobe kiyama tabaraka wa ta'ala wadan Allah ta'ala wa yau mai nadihim aina shirka'i? ƙalu azanna kama min namun shahid. Allah a ran nan zai rera kira ya ce ina abokan wa tau wanda ake musu bauta irin wadda ake mini ana daidaita su da ni ina suke. A yau ina suke ƙalu zai ce ganna ka muna sanar da kai ya Allah ma min namun shahidin ba mu da wani mai shaida. wa dalla anhum ma kanu eh, yad'una min qabl duk abin da kasance suna bauta gabanin kiyama ran nan zai bace musu hujjoji su zaskaci malahum min mahi wa zannu malahum min mahi tabbatar da ran nan ba su da mahiji suratul fusilat aya ta 47 zuwa ta 48 da wadan Allah ta'ala da yace wa yawma yanadihim fa yaqulu aina shurka iyalladhina kuntum taz'umuna Allah zai zai rera kiraran nan yace ya dora cewa ina abokan tarewar ta wanda kuka kasance kuna raya cewa sun cancanta a haɗa su da ni matsayin mu sun turkasa si aya ta 62 sai biyu ya ce to ku sani wani da'u la kuni illa bi harfin wa sauti kira ba zai tabbata kira ba sai ya kasance da sauti da harafi da sauti wa huwa kalamu kalam ne abin da ake ce ma magana kawai wa di ahlal janna kuma Allah zai kira yan aljanna a cikin hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai kira aljanna yace musu hal raditum hal azidukum shin kun yarda da abin da na saku ciki kuna so in muku ƙari mun gane ko wannan hadisin takaririn shi ya gaba ta baya fa yakallu wa yatakallamu zai yi magana zai ci gaba da magana ya kallimu al-afrada subhanahu wataala Allah zai magana da daidaikun mutane wa yakallimu kullu ahadin bi ghairi tarjumanin zai magana da kowane mutum ba tare da an sami fassara tsakanin shi wa yakallimu jami'a Allah zai magana da mutane baki daya Allah subhanahu wa ta'ala mawsufun bi hadal kamal Allah subhanahu wa ta'ala abin sufantawa ne da wagga sufa ta kamala azalan wa abadan tun azal kuma nan gaba har abada ba zai gushe daga tsira wannan sufa ba ta kamala sufan magana wa hadha min sifati kamali wannan suna cikin sufofin kamala Allah wa yukallimul afrada yawmal qiyama zai magana da daidaikun mutane gobe kiyama daban-daban wa kallama Musa wa kallama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yayi magana da annabi Musa Qur'ani ya fadi yayi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daren Miraji hadisi ya fadi wa kallama Jibrila yayi magana da Jibrilu wa kallamul mala'ikata yana magana da mala'iku tabaraka wata'ala wa huwa min sifatil kamal magana tana cikin sifofin kamala Shakrabi ce a shahid abin da ke mahallin shahidin nan annal kalama ya hasil lil mu'mini yawm al-qiyamah magana da Allah zai da mu'minai gobe kiyama ne za ta faru mun gane ko wannan fakara ta kare sai fakara ta al-iman bil haudi wa sifatuhu imani da tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin sifar tabkin irin girman shi irin fadin shi irin tsayin shi tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sai imam Ahmad ya ce wal imanu bil haudi yana daga cikin usulin ahlus sunna wal jama'a imani wato imani da tabkin manzan Allah yana daga cikin abin da in baka yarda shi ba kai ba ahlus sunna wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yawm al-qiyamati taridu alaihi ummat ummatuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas yana da tabki mai hwadi gobe kiyama wanda al'umma shi za su zo shan ruwa tabkin daga nan ne wurin aunawa a gane wane ne mabiyan annabi na gaskiya wane ne dan bid'a a kore shi ba mutumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dai dabbobi kana share da su ruwa sai wata dabba ta shigo garken ka da ba ta ka ba kore ta ake daga ruwa arduhu mithlu tulihi fadin shi daidai yake da tsawon shi da fadin shi da tsawon shi da ɗaya ne to ina ganin kaza din ya gudu kariya ke masiratu shahadat wato duk tsawon wata guda ne tsayin shi da fadin shi shi talkin aniyatuhu ka adadin nujumis sama'i korai ko kofukan da za a shan ruwan tafkin kamar adadin talmamin da ke cikin sama alama sahhat bihi al-akhbar wal athar min ghairi wajh bisa ga abinda hadisai suka inganta da athar na sabai suka inganta ba ta fuska guda ba wannan shine usuli daga cikin usulin ahli sunna wanda in baka yarda da shi kai ba ahli sunna sai a sharu shakarabi yace to ga sharhi wal imani bil haudi imani da tabkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haza min al aqaid allati ta ko inda rike ne muka sa sharh go yana muna bisa fakarar usuli na imani da tabkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai sun inganta akan haka tsawon shi ta hiyar wata ɗaya faɗin shi ta hiyar wata ɗaya haka hadisai suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da asarin sahabbai Allah ya ce a sharhu shakrabi ya ce wagga magana ta Imam Ahmad cewa wal iman bil haudi wajibi ne imani da taukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asali ne daga cikin usulus sunna hada min al aqaid allati yajibu an yu'mina biha al abd yana cikin aqida yana cikin wato mas'ala ta aqida wadda wajibi ne bawa ya imani da su baki وكذا وردت في الحوض أحاديث بلغت حد التواتر حقيقة hadisai sun zo game da mas'alar tarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisan sun kai haddin tawatiri mun gane ko wato haddin tawatiri da suka kai su hadisan sabbai sun ruwaito su wanda sahabi bid'un wa talasuna sahabiyya kamar yadda malamai suka ambata Hafiz ibn eh, Hafiz ibn Kathir wato cikin littafin shi na tarihi bidatu wa nihaya ya tattara hanyoyin hadisa ya kai matakar tattara su cewa sahabi 30 talatin da wani abu su ruwaito hadisa domin mutum ya tarba cikin bidatu wa nihaya ya ga da Hafiz ibn Hafiz ya abin wa annahu abin da ake ni masiratuhu shahar. tahiyya kuwa din tabkin tahiyya wata guda wannan bukhari ya hitar da wannan a cikin kitabur riqaq babin fil haudi babi na magana tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa tuluhu wa arduhu wato tsawon shi da fadin shi tsawa daidai da daidai yake haka shi kuma musulmi ya rawaito cikin kitabul fada'il babu isbat haudi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi babi na tabbatar da tarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabobin tarkin da lafaz da lafazin cewa wato arduhu mithlu tuli kwadin shi misalin tsawon shi shikenan wa tulu wa arduhu sawa yace wa fil ahadith shakrabi yace a cikin hadisai yazo annahu min al madinati ila sana'a kama a ce daga garin madina hiyar da za ta zuwa a garin sana'a a ƙasar yaman mun gane ko ƙasar Yemen ta yanzu to sana'a babban birni ne a cikin ƙasar Yemen to a ce daga Madina zuwa Yemen karkin ya kai haka nan faɗin shi da tsawon shi tsawon shi ya kai can faɗin shi ma ya kai can wannan shi kuma Bukhari ya hitar da shi cikin da riqaq baban fil haudi shi ma Muslim ya hitar da shi kitabul fada'i baban fi isbat haudi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan yace to kuma ruwaya ta zo wa min ailati ila sana'a wata ruwa ta zo yace daga aila ka tafi zuwa sana'a shi kuma wannan ruwa ya bukhari ya da ita ita ma kitabul riqaq babin fil haudi muslim ya da ita ita ma kitabul fada'il babin fi isbat haud nabiyina wa sifati shakrabi ya ci gaba da cewa fa huwa mimma akrama Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wannan tabki na alkausara yana daga cikin abin da Allah ya karrama annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi gobe kiyama wa qala fi sha'ani Allah ya faɗa game da sha'anin wannan tabki inna atainaka lakawthar lalle mun baka tabkin alkawthara fasalli li rabbika wanhar kai sallah domin ubangijinka ka yanke abin yankanka domin ubangijinka inna sha'ani aka hula abtar Dun mai muzanta ka shine zai zama mai yankakka albarka mai yankakken baya ba zai baya shi ba za ta albarka ba suratul kautsar aya ta ɗaya zuwa ta uku hmm, sura ɗan gurgum ke fa hada min afdali ma im ma imtanna ma imtanna eh, imtanna Allah ma imtanna Allah bihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin mahi falal abinda Allah ya ma annabin shi bawan shi manzan shi annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ba da shi wa bihi ya karrama shi da shi a duniya da lahira wala ya ce warada anna unasan ya zo zance ya zo nan ne wasu jama'a duna anhu hadisai sun zo cewa akwai jama'ar da za a korewa daga wanga tabkin ana su shan ruwan shi wa humul murtadduna su ne yan radda wa'anda suka yi radda bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wa'anda Abubakar ya yake su da duk wanda ya aikata irin aikin su bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa yalhaqu bihim ahlul bid'ah aidan ana haɗa su da duk sauran ‘yan bida, saboda hadisan sun zo sun ambaci duk wani ɗan bida, to ya shiga ciki. Zakar hada al-Qurtabi wa gairuhu, Imam al ya ambata haka, wani Qurtabi ma daga cikin imamai malamai ya ambata haka, wani kala zalika al-Hafiz ibn Hajarin anhu. Hafiz ibn Hajarin ya dakarto ga magana daga gare shi. Ya ce annal Bukhari lalle Imam al-Bukhari ya kala ya ce annal murada billazina yuzaduna anil haudi abinda ake nihi da wannan za a koriya daga tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yaqulur rasul abinda ake nihi da su manzo Allah sallallahu alaihi zai cewa a sahabi mutane na ne mutane na ne to wa'annan abin da ake nihi da su wa'anda za a koriya daga tafki manzo Allah na cewa mutane ne ne hadisin kuma ya zo cikin sahih bukhari kitabur ya zo cikin fada'il baban fi isbati haudi nabiyina wa sifati yace to abinda ake nihi da wa'annan dake cikin wannan hadisi dake cikin wannan babuka cikin wannan littafin kada sai ce innahum ahlur riddati sune 'yar riddadin da wanda suka yi ridda bayan da somin Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wa'anda suka biyo bayan su da 'yar ridda bayan sun shiga musulunci su koma su ita yace wa adkhala fihim gairuhu wani wanda ba Bukhari ba ya ƙara sanyawa cikinsu a halal bidai yace har yan bid'a sun shigo ciki ba yar da ni kadai ba limaza mana ya tambaya da ya bada amsa yace saboda mi aka ce hadda yan bid'a ciki kala yace saboda li annahum ahdasu ba'da saboda sun kirkiro bid'a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahadul bid'i ahdasu ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam dan bid'a sun kirkiro bid'a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam limaza turidu saboda mi za a kore su daga tafkin alkausara tarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna kiran kansu musulmi li'annahum gayyaru lahi, saboda sun canza addinin Allah wa ahadasu fihi ma laisa minhu sun kirkiro da babu cikin shi fal hadisu ya eh, tanawalu, hadisin wanga ya jawo haddasu ciki mun gane wannan kun san mai risala ma kawo cikin Salisu. Ya ce wai zadu anhu man gayyara wa badala duk wanda ya canza addini ya hurhura shi za a kore shi daga tafkin alkausara babu matan ta kuma al'ada sana babu harko cikin risala karanta shi yana kawo aqida ahli sunna wal jamaa sai ya zo ga bagana tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk dan bid'a za a kore shi saboda hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai mutanen da za a koriya daga wannan tafki a sha makance su daga gare ni sai dole ce mutane na ne sai a ce baka sani ba bayan ka sun canza addini sun hurhura addini ba su gushe ba suna yin da baya da baya sai da suka bar addini idan duk wani dan radda da ya radda su abubakar suka yake shi da duk wani wanda ya irin radda shi da duk wani wanda suna yana cikin addini amma ya kirkiro wani abu sabo da ba annabi ya bar shi a duniya ba to ya shiga cikin wani karanta cikin bukhari da muslim da hadisan nan cikin riyadi salihin hadisan nan cikin muwadda malik hadisan nan malam ya ci gaba da cewa hadisi ya zo cewa wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yawmal qiyamah taridu alaihi ummatuhu arduhu mithl tulihi masiratu sharin tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da tabki gobe kiyama wanda al'umma shi za su zo shan ruwan tabkin kwaɗin tabkin kamar misalin tsawonai ne masiratu ta tahiyar wata guda aniyatuhu kwaccayen da za a shan ruwan tabkin ko koran da za a shan ruwan tabkin ko kace kofukan da za a shan ruwan tabkin ka adadin nujumi sama'i kamar adadin talmamin cikin sama kuma kofukan fukan az-zahabi wal fiddati akwai na zinariya akwai na azurfa akwai na zinariya akwai na azurfa yace kama fi musulmi, kamar yadda hadisin zo cikin sayi musulmi. to sai ko mun sai gaya cikin sayi musulmi din sai ce cikin kitabul fada'il babin in babu eh, isbati haudi nabiyina wasfatu wannan babu yace alama sahad bihil aqbaru wal athar wannan duka bisa ga abin da ya inganta ne na hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da asarin sahabbai da na gairi wajahin ba ta fuska guda ba sun zo ta fuskoki da yawa hada shay'un ma'ruf ce wannan wani abu ne wanda yake sananne ne a wurin ahlus sunna wal to nan sai in tashi da mu sai mu garzaya zuwa ga sharhin ibn abul izzi alhanafi wanda ya akan tahawi aqidatu tahawiyya ta imam tahawi a cikin wannan sharhi sai ya ce wa qad warada fi ahadith haqiqa ya zo cikin wasu hadisai anna li kulli nabiyyin haudan cewa kowane annabi yana da nashi tabki na alkausara ya ce wa anna hauda nabiyina sallallahu alaihi sallam a azamuha wa halaha. wa kasara hawaridan ce amma tafkin mu shi ya hi su girma ya hi tafkan sauran annabawa girma ya hi su daɗin ruwa ya hi su yawan jama'ar da za su zo shan ruwan dangance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshen zamani tun lokacin aiko shi dibi zawwa yanzu ma kiyama ba ta ba shekara dubu da ɗaruruwa ko to adadin mutum nawa suka zama cikin al'umma shi suna da yawa to kuma yanzu nan gaba tashin kiyama adadi sai Allah ya sani ko to kaga sauran annaba ka annaba Adam shine ma yayi shekara dubu annabi Nuhu shine ma yayi shekara dubu yana wa'azi ko to kenan shi manzo Allah bayan ya rasu ma al'umma shi tana nan tana ƙara har kiyama ta tashi kenan shi ya samun lokaci mai tsawo ko al'umma shi za ta yawa wannan kenan to sai Nasir jini albani ya zo yin ta'aliki ƙasa, sai ce wanga hadisin Hassanin na cewa kowane annabi na da tarki. Ya ce, Hassanin hadisi ne, Tirmizi ya hitar da shi cikin sanin nashi, da Tirmizi ya rawaito shi sai wakala sai wakala garibin, sai ce hadisi ne garibi. Sun zakara sanin sai Tirmizi an bata cewa annahu ware da mursalin, hadisin ya zo a matsayin mursalin. Wakala kuma sai ya ce, huwa sahih wa hadisi ne wanda ya yi inganci sannan sai Nasiruddin Albani ya sake cewa wa rawahu aidan kama fil mujmal yace Tabrani ya hitar da shi kamar in ka tafi cikin mujmal na goma hadisi mai lamba 363 ka gan shi wa qala shi mai mujmal zawaid haisami sai yace wa fihi Marwan bin Ja'far as-Samri a cikin shi akwai wato Marwana bin Ja'far wasaqahu ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya aminta da shi ya ce amintacce ne qala yace azri ya ce ya takallamu na malamai suna magana game da mutuncin shi a riwaya wa baqiyatu rijaluhu thiqatun sauran mazajen da ke cikin isnadin shi amintattu ne sai nasir din albani yace thumma wajadtu ma yuqawwil haditha sai na samu abin da ke karfafa wanga hadisi fa kharrajtuhu fi sahiha sai yi takhrijin hadisin cikin sahiha cikin silsilar sahiha kenan wato lamba hadisi dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da tara ya ce in ka tafi can ka gan shi. To kenan bisa ga wanga hadisin sai mu ce kenan annaban mu ba shi kaɗai ke da tafkin alkausara sauran annabawa suna da tafkin alkausara kenan ba sai an ƙare sai kai tambaya ka ce to shi annabi Muhammad shi kaɗai ke da tafkin alkausara to an huta mun gane ko saboda nan bi bai kawo ba shi kuma imam Ahmad da yake rasul ne yake kawo shi bai yi zancen shin wani annabi na da ko bai da ba to shi yasa sai na tai can da ya kala cikin wasu littafai na ahli nan. to sai wata fakara daban al’imani imani bi azabil qabri imani da azabar kabari mun gane ko wasu sun yi inkarin azabar kabari ce to ran da 'yan mutu ya za a gama shi da gangan jikin a masa azaba kaza kaza wani ma kura ta canye shi wani cikin ruwa ya fada wani wuta ta toye shi toka ce ko kun gane shi ba yi da kabari abinda ke hujja dan bid'a ke sai malam imam eh, imam ahli sunna imam ahmad yace daga cikin usulin ahli sunna wanda in kabbar ɗaya ciki ba kai imani da shi kai ba ahli sunna bane yace akwai wal imani bi azabil kabari yarda imani da cewa akwai azabar kabari amma kabarin nan cikin cikin kura ne ita ce ka amma cikin teku ne ka fada ka mutu amma ina ne kake sai dai Allah ya kawo azaban nan in azabar ka cancanta ko ya kawo maka ni'ima in ni'ima ce ta cancanta kenan wa anna hadhihi al-umma cewa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albu wallahu min al-ahad tuktanu za a fitine ta ma'ana za a jarabe su za a musu tambayoyi fi kuburiha za a musu tambayoyi za a musu wanda suka cancanci azaba azaba cikin kaburburan su wa tusalu za a tambaye su an al-imani wal islam wa man rabbahu wa man nabiyahu za a tambaye cikin kaburburan su game da imani game da musulunci ni a addinin ka sannan wane ne ubangijinka sannan wane ne annabin da aka aiko muka? kamar yadda hadisai suka zo da wani cikin bukhari da muslim da sauran littafan sunna wa yatihi munkarun wa nakirun mala'ika munkarin da nakiri za su zo wa mutum cikin kabari kaifa sha Allahu azza wa jalla irin yadda Allah ya so wa kaifa arada da irin yadda ya ga dama ya nufata wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wajibi ne imani da haka wajibi ne gaskata haka to magana Imam Ahmad kenan cikin usulul sunna sai Shakrabi yace a sharh ga karin bayani yace wannan magana ta Imam Ahmad cewa wal imanu bi azabil qabr yana cikin asali daga cikin usulul sunna iman da azabul qabri hadha waradat fihi ahadith yace wannan hadisi sun zo cikin wannan mas'ala wa min al ayat cikin ayoyi ma sun zo daga cikin ayoyin akwai qauluhu tabaraka wa ta'ala annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab yace daga cikin ayoyi masu nuna azabar kabari Allah da ya ba mu labari a suratul ghafir aya ta 46 cewa su fir'auna suna can ana gitto su ga wuta sahiya da mace guduwan washiya wa yawma taqumu sa'atu in kiyama ta zo kaga yanzu ana ta musu haka nan yace to in kiyama ta zo to sai Allah ba da umarni ce adkhilu ala fir'auna ku shigar da mutanen fir'auna ashaddal azabi zuwa ga azabar ta yi tsanani sai ma da yace fa fir'auna wa qaumuhu fir'auna da mutanen shi wa kazalika sa'irul kuffari eh, eh, haka nan sauran kafirai ya uraduna alan nari guduwan wa ashiya suna can ana gitto su ga wuta bayan sun mutu sahiya da minti hada azabul barzakhi wannan azaba ce ta rayuwar barzakh da kabari tuma tafa alaihi azaba yawmul qiyama sannan sai ya adafi akan wannan azaba ta rayuwar kabari sai ya adafin azaba gobe kiyama bayan an yi tsaye kiyama sai ce wa mata kuma sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ku shigar da mutanen fir'auna zaba mai tsanani ya ce ala dan wani hadda shi ciki ila ayatin ukhra malai yace zuwa ga wasu ayoyin daban tafi da haza wadda ke tabbatar mu wannan wadda ba wannan ba ma wanda suka zo da magana azabar kabari yace wa warada fi azabar kabari anar rasuli Alayhi salatu wassalam fi sahihaini yace hadisai sun zo game da azabar kabari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Bukhari da Muslim a cikin Bukhari da Muslim din sai lamba sai ya komo kasa yace Bukhari cikin kitabul wudu babu ma ja'a fi gasal al magana azabar kabari ta zo game da wannan mutum wanda ake ma azaba cikin kabari su biyu guda aka ce saboda hitsari bai tsarkaka daga hitsari guda kuma saboda annamimanci kaga wazan ce azabar kabari kun bayyance wannan ko musulmi ya rawaito shi ma kitabat tahara cikin sayyidina shi babu dalili ala najas al-bawl wa wujub al-istibra'i wannan babu cikin sayyidina shi hadisin wani hadisi ne suka kawo yace gashi marra ala qabrayni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu kaburbura ne guda biyu wa qala sai yace innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir ga mutane kaburburan guda biyu ana ma ma abutansu azaba kuma abin da ake musu azaba game da shi ba wani abu ne mai girma ba abu ne wanda mutane za su ɗauka shi kawai karami ne kala sai ce bala innahu kabiru suka ce amma yace amma zunubin mai girma ne amma ma fa kana mishi bin namima yace ce ɗayansu yana yawo da annamimanci annamimanci kuma yana cikin kafaira dan ce la da jannata nan ba mu ya annamimanci bai shiga aljanna kaga alkawalin azaba ne ko to in annabi yace haka ko Allah cikin Qur'ani yace haka game da laihi to ya zan kafaira yace wa amma al-akharu gudan fa kana la yastatiru min al-bawl ya kasance bai tsarkaka daga bawli wa waqa fi kabiratin kenan ya afka cikin zunubi babba fa azabahu Allah bil barzakh sai Allah ya zanyi yana mishi azaba a rayuwar barzakh a rayuwar kabari sai ya ce hada min al-adillati wannan yana cikin dalilai yana cikin hujjoji ala annan nasu yu'azzabuna fil kabari bi zunubihim cewa mutane tabbas za a dora musu azaba cikin kaburburan su da dalilin zunubansu mun gane ko yace wa mina daga cikin hadisan akwai hadisul bara'i yani annahu yatihi munkarun wa nakirun wa yasalani hadisin bara'i yace munkar mala'ika munkarin da nakir za su zo mutum cikin kabarin shi su dora tambayar shi fal mu'minu shi mu'mini ya kula zai ce huwa muhammadur rasulullahi ja'ana bil bayyinati wal huda tambayar kabari wanda mun karanto ba mumuni zai bada da amsa an ce mishi wane ne wannan mutum ya matsayin shi gare ka sai ce Muhammadu ne manzon Allah wanda ya zo mu da hujjoji bayyanannu wal huda da shari'a kama fi hadisi asama kamar da yake cikin hadisin asama yace fa amma eh, fa amanna bihi yace da ya zo mu da su mun yi imani da su wata anahu min bishi mun yi imani da shi mun bishi wa hadisul bara'i yus'alu man rabbuka eh, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wannan hadisi cikin shi an ce za a tambayi mutum cikin kabarin nan a ce mishi wane ne ubangijinka wani ne annabinka menene addininka sai kun sai ce rabbi allah shi mumini ce ubangiji na shine allah wa dini al-islam addini na shine musulunci wa nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi na shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai ya ce arafnaka laqad kunta mu'mina malaika sai ya ce hakika mun sani kai hakika mumini ne kai fa nan sai kwanta kai baccinka in kunta da mu'minin tabbas kai mumini ne Eh, kenan fa yu'radu alaihi maq'aduhu minan nari law kana kafirin sai gitto mishi mazannin shi na wata inda kafiri ne shi da can zai shiga to yanzu ya ci da sun mai kalu sannan sai a ce mishi awwadaka Allahu bi maq'adin fil jannati yanzu Allah ya hurhura maka wannan gidan zaman naka na wuta ya hurhura maka da wani gida cikin aljanna fa yaqulu sai ya ce rabbi aqimas ubangiji a ta da kiyama kawai in ta da kiyama ya kula sai a ce mishi intazir intazir kai ne ka jira ka jira da wannan dan dadin tukun wannan ka jira tukun kaga mutun da gauga ko <laughs> kana al-insana ajula wal kafir yatihi al-malakan shi ko kafiri sai malaiku bi su zo mishi munkarin da nakiri fa yasalani sai tambaye shi man rabbuka man rabbuka wane ne ubangijinka wa madinuka wane ne menene addininka fa yaqulu sai ya ce sai sai ya kawatai la adari sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu ni na ji mutane suna faɗa wani abu ni ma dai na faɗi ban san kan digin shi ba ne ko dan san kan digin shi ba ni dai na ji suna cewa wani abu ni ma na faɗi to kaga addini da jita jita bai sai ka je wurin malamai ka koyo yaqini da yaqini ake addini ba da jita jita ba eh. kadi ba ka gani sana'a gama ta duniya sai ka tafi in dinkin tele za ka sai ka tafi wurin tele sun koya maka aikin garaji sai ka tafi ka zama garaji da bakin riga da komi ka koyo in likitanci zaka sai ka tai ka bi likita har bera sai an hasa tare da kai gidan dai ka koya kuma haka nan bane sai addini ne zaka cewa ba za ka koyo ba sana'a ce ta haka Allah kai dai sayan ta kuma yin da ga dama zai ni in kana sai ka sayan ba ka sai ka sani haka nan ne kake ni ko da baka faɗi da bakin ka to kana ganin mutum ko da kota ce ya san sako ta yadda ya ga dama bai koya ga makera ba ya kawo kasuwa kuma a gani a saya bai yiwuwa kowace sana'a sai ka koya to dan mi sana'ar lahira kace ba za ka koyanta ga wanda suka iya ta ba shi ba za a zo a wurin malamai ba to ne yan buraji ya ce duk wanda bai rungun malamai ba ba ya aiki mai tsawa ba ba aiki mai lada na wannan hadisin ya komo kasa yace bukhari ya tada shi cikin kitabul janaiz cikin sayyu shi babu ma jaa fi azabul qabr wannan baba sannan musulmi ya tada shi cikin kitabul janna wa sifatina imiha kitaba mai magana aljanna da sifofin ni'imarta wa aliha da yan aljanna din babu arda maqadil mayyiti min aljannati aw an-nari alayhi babu da za a gitto mu matacce cikin kabarin shi a gitto mai gidan shi na aljanna a gitto mai na wuta in shi dan wuta ne in kawai da aljanna ne a gitto mai na aljanna kawai a ce da dan aljanna sai ta tarda shi gabanin a tashi kiyama kenan shi kabari shine masabki na farko igiyajin da za a fara karbar gabanin kiyama ta tashi wato in ka ga alamun sauƙi nan to an tashi kiyama ma cikin sauƙi kake in ka ji azaba nan to alama ce ta wadda za a samu gobe ta hiyawa. Allah sauƙi saboda haka mu gyara Allah ya kai matuƙar adil shi da aiko manzanni su karantar da bayi cewa da kiyama ta tashi shiga abin da za a yi saboda haka ga da za a kai in ka je can ka tsira kamar yadda malaman makaranta ke karantar da ɗalibai su koya musu komai da rajjarabawa jarabawa in ta zo malami ya tahi shi kai ka kai ka yadda kanka ko ba haka nan ba duk wanda ya tsaya kan gaskiya ya saurari malam ya koya da kyau ya yi da kyau nan zai hita duk wanda ya hita batun zancen malam ya zan dan zanga zanga to ran ya gane sakamakon zanga zanga shi Allah ya aiko annaba sun karantar annaba sun tayi sun bar masu karantarwa magada annaba wanda ya bi su ya bi abin da suka faɗi yayi aiki da shi zai tilla wanda kuma ya ki sauraron su to zai gane kuran shi Allah ka ba mu mai Mala ya ce wa nas'alullah salama muna roƙon Allah ya kubutar da mu muna roƙon Allah kubuta fa ya kafa ala kathirin min an ya ce wannan abu ana tsoron shi ta sanga diyawa daga cikin mutane za su faɗa cikin irin hawan ga halin na wanga mutane ya ce ni dai na ga mutane na ce kaza ni ma na ci in ka tsaya garin maraɗi mutum nawa ne cikin maraɗi mutum dubu nawa ne mutum nawa ne ke zuwa makaranta kuma cikin dubaban nan saboda haka kai mamaki saboda hadisi annabi da yace radda za a ce ma Adamu ya kilgo tawagar zuwa wuta ya ce kamar kaka zai tsaro su sai Allah ya ce mishi duk cikin dubu mutum ɗari tara da gomiya tara da tara duk cikin dubu ɗaya a ɗan aljanna duk cikin dubu ɗaya a ɗan aljanna duk cikin dubu ɗaya a ɗan aljanna saurari yan wuta ne kar kai mamakin wannan hadisi zo ka lissafa mutanen maradi da irin halayen su kai in za a sa kai sabi maradi irin halayya sai da kyale wani gari kana ganin yaya mutum nawa ne ke zuwa makaranta cikin masu zuwa makaranta mutum nawa ne ke aiki da karatu ba ku gane ba bayan an yi magana yana zuwa makaranta to su masu zuwa makaranta mutum nawa ke aiki da ba kaga dole a yi yan wuta masu yawa Allah sauki ana tsoron wannan ta faru ga diyawa daga cikin mutane li'annahu la ya arifa ma'anar risalata haqqal ma'arifa dan za ka samu mutum bai san haƙiƙanin ma'anan manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haƙiƙanin sanin da ake so wala ya arifa anna Muhammadan ja'a bil bayyinati wal huda shi bai ma san annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da hujjoji da shari'a ba bai damu ba bai ma kula da wannan ba ko daga kai bai yi ba wala ya rufe ma'anar la ilaha illallah shi bai ma nemi sanin ma'anar la ilaha illallah ba wa inna ma wajadan nasa yaquluna shay'an faqalahu kawai dai ya samu mutane suna faɗan abin shi ma dai ya faɗi yadda suka faɗi nawa ne mutum yake nan biyan mutane ne yake da mutum zai makaro hatta sallah ba kai ga zancen da sallah mutum zo yi wanda zai kadai ta kaji ta da ikama shi ka ga yadda yake sallah shi kadai ka ji irin karatun shi sai ga wanga ka ko kai aka ba hisabi an yaya kila saboda Allah ba ma wani abu mai zirgi ba sallaga da muka da kakanni da uwaye na ta yi kullum ana yin ta kamata a ce an ai a iya ta tunda kullum sai an yi ta sau biyar ga in haba amma wani bai damu ba ko aka bai daga kanshi ba sana'ar duniya kuma ya iya tsaf amma kirari yake mu in dai kaza ne wane mutum mm amma zancen lahira ko uhu to kuma sai ya je lahira malam yace to kenan fal yahzarul mu'minu wa ya tadabbaru kitaban lahi mumini ya ɗauki matakai wala ya tadabbar kitaban lahi ya tsaya ya tadabburi ya yi lura ya kai kawo game da fahimtar littafin Allah wala ya idil idda ya yi tanadi fa li hadhihi ijaba game da karɓa wannan amsa da kamatuwa in ana balalar balalar takalmi sai ga mala'iku sun zo da ka kun ba mai taimaka ma wanda zai hidda maka kiyama ku ga muku yi tsaye ba ba shi kai dai za ta ai ka san in taro yi taro idan mutum ya ratso a ce shi ake jira shugaba wanda ya ta sai wasu dan kara su taimaka mai suna tai tare shi suna yadda mai kewa na yadda mai rawar jiki na taro taro kasa hirgita shi to kai dai mala'iku za su bayyana gare ka ka taba ganin su ko cikin mahaliki sai ran wa muhammadun ibn abdullah ja'ana bil bayyinati wal huda ka rike wannan annabi muhammadu dan abdullahi ya zo mu da da hujjoji bayyanannu wal huda da shari'a fa amanna bihi min iman da shi wata ba'ana mun bi shi ka rike wannan kai aiki da shi yani hadha al-iman mutarattab ala ma'rifat al-huda wal bayan alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine kai imani da wannan wannan kuma yara ta bisa gani dan sanin shiriyar da annabi Muhammad ya zo da ita da bayanin wato abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda ya san wannan fa na fa fi hadha al-imtihan ashadid to in ya san wannan zai amfana cikin wanga imtihani mai tsanani jarabawa ce in kai lafan ne tun da kake cikin boko ba a taɓa koyon wannan jarabawa duk wahala jaraba da ka sha in ma tun wurin neman sartifika in ma wajen neman birbe in ma wajen neman bakalariya in ma jarabawa ce ta university jami'a da baka taɓa gama da irin wannan jarabawa saboda jarabawa ce ta adalci ba wani luge-lugen komi ba wani san zuciya in dai ka tsira ka tsira in kuma baka tsira ba Allah ba ya da ɗa bale a ce abokin ɗan shi ne kai, ba ya da uba bale a ce babanka suna abuta da baban shi, ba ya da ba haihuwa shi aka yi bale a ce kana abuta wa da wani ɗan uwa ne, duk wannan ya kori daga wani. In ka tsira ka tsira, kowa ba wa Allah ne. Wanda ya tsira shi ya tsira, wanda ya bi ya yi ɗa'a shi ya tsira, wanda kuma ya ki ɗa'a ya halaga kowa ne ne shi, ayyanan, ka'inan man kana, wa ayyan kana, wa mai man kana. wa rasul alaihi salatu wa salam ya kulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa innakum tuftanuna manzo Allah bai boye ba ya bayyana mu abin da za a yi yace tabbas ku za a dora jaraba ku za a dora fitina ku fi ku cikin kaburburan ku misalu au qaribu yace misalin ko kuma in ce muku kusa ga min fitnatul dajjal kusa ga yadda fitinar dajjal take Allah ka tsare mu wannan hadisi bukhari ya hadar da shi cikin sahihu nashi kitabul ilmi babu man ajaba al-futiya bi isharatil yadi war rafi muslim cikin sahihu nashi kitabun salatul kusufi babu man arada ala nabi sallallahu fi salatul kusufi min amr jannati wan ma arada ba man arada ma arada ko ma urida abinda aka gito manzo Allah sallallahu yana cikin sallah kun sai yace da haka ya sha baya zaka ce me ya gani a lokacin sai yace wutar jahannama ya gani gaban shi a lokacin ko kun tuno sannan da aka ce da yayi gaba sai ce arjanna a gito da wani ɗiyan itace sai ta yi zira hannu ya ebo to wannan ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a fitine mu cikin kabari fitina da ta kusa kai girman da dajjal mun kau karanta fitinar dajjal ai mun sa abin da take wa fita shahud aidan a cikin tahiyya sallah kuma ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'a ce Allahumma ni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati kaga dai magana fitinan kabari wannan bukhari shi ma ya da shi kitabul janaiz babu ta'awuz min azabil kabari wa adillati azabil kabari wal barzakh kaseera dalilai na azabar kabari da barzakh gare su wa minha daga jinsu akwai ma zakarna abinda muka ambata ma zakarna lakum abinda ma zakarna hu lakum abinda muka ambata muku wa huwa amrun shi al'amari ne tabbatacce yu'minu bihi ahlus sunnah ahlus sunnati ahlus sunna da sun imani da shi wa yankirhu al mu'tazila kuma mu'tazila su kuma sun kiya mai sun inkarin shi wa man qalladahum da wanda ya taqalidi da su min alad dalal daga sauran kungiyoyin bata ko akidodi na bata wa anna hadhihi al umma cewa wannan al umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam tuftanu fi kuburiha za a jarabe cikin kaburburan su wa tus'alu an al iman wal islam